don haka babu shakka annabi sallallahu alaihi wasallam ya daraja kudus ya mai da shi alƙibla kasancewar shi ne masallaci na biyu a wannan duniya hujja ta uku ita ce hadisin da ke sahihul bukhari da sahihu muslim da annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa la tushaddu rihalu illa ila talatati masajid ba a shan ɗamara a ce za a tafi ziyaran wani masallaci a wannan duniya in ba masallaci uku ba mutum ya shirya tafiya saboda zai je wani gari da nufin ya ziyarci wani masallaci babu shakka haramun ne in dai ba ɗayan masallacin nan uku ba sai fa in za ka ziyarci wannan masallacin a dalilin ka halarci darasin wani malami da yake gabatarwa a masallacin kaga neman ilimi ne zai kai ka wannan gari neman ilimi shi zai kai ka wannan masallacin nan babu laifi amma ka yi nufin tafiya wani masallaci saboda wata ibada haramun ne in ba ɗayan masallacin nan guda uku ba in ji annabi muhammad manzon allah ya ce almasjidul haram masallacin da ke ka'aba mai alfarma masallacin da ke makka shine ka'aba mai alfarma wa masjidun rasul masallacin annabi muhammad wanda ke garin madina wa masjidul aqsa sai masallacin kudus waɗannan masallacai guda uku an ba da damar musulmi ya shirya tafiya saboda ziyartar su don ku babu shakka akwai albarka ga wanda ya haka shi yasa shekul islam ibn taimiyya a cikin majmu'u fatawa mujallar na shida shafi na 27 ya ce wa ulama malamai sun yi ittifaqi babu wani malami wanda aka samu fahimtarsa ta saba اتفق علماء الإسلام على safar ila إلى بيت lil ibadatil mashru'a malaman sunna Kab sun yi ittifaki akan cewa abu ne mai kyau mustahabi ne musulmi ya tafi masallatai uku dinnan saboda ya yi ibada wanda hakika wannan wata sunna ce wadda mutane da yawa ba su kulawa da ita a yanzu mukan yi tafiya mu je makka mukan yi tafiya mu je madina ma ba ma tafiya kudus ittifakan malaman sunna sun ce abu ne mai kyau musulmi ya kai ziyara ɗayan masallacin nan guda uku ya kai ziyara masallacin ka'aba ya kai ziyara masallacin annabi muhammad ya kai ziyara masallacin kudus saboda yin ibada a cikinsu kaman sallah kaman addu'a kaman zikiri kaman karatun ƙur'ani kaman al'itikaf matukar za ka haɗa da azumi a kowane lokaci wannan abu ne wanda babu saɓanin fahimta a tsakanin malaman sunna a kansa akwai ma hadisin huzaifa wanda ke cikin silsilatu sahiha mujallar na shida shafi na 667 inda ya ruwaito hadisin annabi muhammad manzon Allah yake cewa la i'tikafa illa fil masajidi salasa babu i'tikafi in dai ba a ɗayan masallacai uku din nan za a yi shi ba wannan matsala ce da ta samu muhawara a tsakanin malamai tun zamanin farko shin ana iya yin i'tikafi a wani masallaci ko ko sai waɗannan masallacan guda uku kaɗai da annabi ya ware da yawa malaman sunna sun ce babu laifi ka yi i'tikafi a wani masallaci amma hadisin annabi muhammad sallallahu alaihi sallam ya killace guda uku din nan ala kulli halin abu ne mai kyau idan kana da hali ka yi ƙoƙari a gani kafin ka bar duniyan nan yi ƙoƙari ka samu ziyartar guri uku din nan masu albarka don haka alƙudus wuri ne da ke da daraja wajen manzon Allah shi yasa lokacin da ya koma madina ya fuskance shi da ibada akwai hadisin abdullahi bin amrin yana cikin sunan tirmizi hadisi na 692 sunan ibn Maji hadisi na 1408 annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ce inna sulaiman bin dawud alaihi salam annabi Suleiman lamma bana baitul maqdis ya gina masallacin kudus a lokacin da ya gama ginin masallacin Qudus sa'alallahu azza wa jalla talata ya tambayi Allah matsaukaki ya roƙe shi khalalan salasa ya ba shi abubuwa guda uku annabi Suleiman ya gina masallacin Qudus bayan ya gama gini sai ya yi addu'a domin duk sa'ilin da ka gama wani aikin kwarai babu laifi ka ɗora da addu'a sa'ala Allah azza wa jalla hukman yusadifu hukmahu ya roki Allah madaukaki ya ba shi muwafaka duk sa'ilin da zai yi wani hukunci a tarar da wannan hukuncin babu kuskure tunda shugaba ne har fa zai yi wani hukunci cikin al'umma to Allah ya taimake shi a samu wannan hukuncin bai kauce ma tsari na Allah maɗaukaki ba yana roƙon Allah wannan bukata tashi Allah ya biya masa yahu annabi ya ce sai Allah ya bashi don haka annabi Suleiman duk sa'ilin da ya wani hukunci duk inda ka kai ga iya bincike za ka taras hukuncinsa bai kauce ma shari'a ba wasa Allah azza wa jalla mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'dihi yace ya Allah ina roƙonka ka bani mulki wanda har duniya ta ƙare ba za a ba mu wani dan adam ba ni kadai za a ba ma irin wannan mulkin wannan ya taho a cikin alqur'ani qala rabbi ighfir li wa hab mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di innaka antal wahhab sai da ya gina masallacin qudus sannan yayi tawassuli da wannan aikin nashi ya roki Allah madaukaki ya bashi mulkin da ba za a ba wani dan adam ba har ƙarshen duniya wallahi yana da kyau mu gane akwai bambanci tsakanin tawassuli a bayan an gama aiki da tawassuli kafin a yi aiki jama'a da dama suna kuskure a wannan fage mutum zai kirkiro ibada nufinsa Allah ya biya masa wata bukata a dalilin ibada wannan ya saba ma ɗabi'ar salafu salih abinda salaf suke yi shine su shirya ibada domin Allah bayan sun yi ibada sannan su yi tawassuli da wannan ibada ba wai su shirya ibadan domin duniya ba Allah shi sai mu gane bambanci ya gina masallacin ƙudus, ya yi tawassuli da wannan aikin ya ce Allah ka bani mulkin da ba za a ba mu wani ɗan adam ba har zuwa ƙarshen duniya annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ce fa'utiyahu sai aka bashi an ba shi mulki fasakharna lahu riha tajri bi amrihi rukha'an haythu asab wa shayatin kulla banna'in wa gawwas wa akharina muqarranina fil asbat wa akharina muqarranina fil asfat hadha ata'una famnun aw amsik bi ghairi kuma nan duniya kenan ya samu mulkin duniya Allah ya ce a kiyama wa inna lahu la zulfa wa husna ma'a ashe kana iya samun duniya kuma ka samu lahira ya roƙi Allah maɗaukaki ya ba shi mulkin da ba za a ba ma wani ɗan adam ba Allah ya amshi addu'ansa sai ya roƙi Allah maɗaukaki in ji manzon Allah wa sa'ala Allah azza wa jalla hina faraga min bina'il masjid ya ƙara ginin masallaci sai ya roƙi Allah Allah ya atiyahu ahadun la yanhazuhu illa salatu fihi ya Allah duk mutumin da ya bar gidansa da nufin ya zo masallacin nan da na gina na ƙudus to ina roƙonka an yi kurijahu min khati'atihi ka yaumi waladatu ummuhu wanda duk ya taho ƙudus da nufin ibada Allah ka fidda shi daga zunubi kamar ranar da mahaifiyarsa ta haife shi tamfar ranar da ya zo duniya annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ce fa a'tahu ne Allah ya amshi addu'ansa guda biyu bai karbi na karshen ba an bashi muwafaka duk sa'ilin da ya hukunci yana dacewa da gaskiya an bashi mulki wanda babu dan adam da zai samu irinsa har ƙarshen duniya amma addu'a ta ƙarshe manzon Allah ya ce nahanu narju an takuna lana salisa al'umma ne muke fatan wannan na ukun za su cimma moriyarsa su waye al'ummar annabi muhammad su ne musulmai ashe wannan addu'a ta annabi suleiman allah ya amshe ta amma lokacin aikinta shine bayyanar manzon allah don haka ka'ida ce duk sa'ilin da musulmi ya bar gidansa a ko'ina yake a duniya ya ziyarci masallacin ƙudus allah maɗaukaki yana gafarta masa zunubansa baki ɗaya hadisin ya inganta yana sahihu sunan tirmizi hadisi na 692 sunan ibn majah hadisi na 1408 kaga wannan wani dalili ne mai karfi da ke nuna darajan wannan gurin sannan na shida dalilin da yasa annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam yake daraja masallacin kudus bayani na biyar kai saboda kafin yayi hijira ya zo makka da shekara uku shekara biyu da 'yan watanni domin yana cikin shekara ta goma sha ɗaya a garin makka allah ya turo ɗan saƙo gare shi yana bukatansa a saman bakwai wannan shi ake ce ma al-isra al-isra wal mi'raj duba sahihu muslim hadisi na 172 hadisin abu huraira hadisin abdullahi bin abbas riwayar al-imam ahmad bin hanbal a cikin al-musnad na farko shafi na da tara hadisin jabir yana sahihul bukhari sahihu muslim sahabban annabi muhammad da yawa sun ba da labari ka duba sahihul jami'in sagir hadisi na ɗari biyu da goma sha biyar manzon Allah yana zaune sai ga mala'ika ya taho yana ɗaukansa ya kai shi ɗakin ka'aba sai da aka kai shi ka'aba aka wanke zuciyar manzon Allah daga nan sai aka tafi da shi masallacin Qudus wannan abu ya auku kafin annabi ya yi hijira zuwa Madina subhanallazi asra bi Minal Masjidil, Harami, Ilal, Masjidil, ila almasjid alaqsa alladhi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwa samiul basir kaga sai da aka kai annabi Muhammad masallacin Ka'aba sannan aka ɗauke shi daga masallacin Ka'aba aka kai shi masallacin ƙudus. wannan shi ake ce ma al-Isra al Sa'adi a tafsirinsa mujallar na hudu shafi na 258 yace yunazzihu ta'ala nafsahu al-muqaddasa wa yu'azzimuha Allah da kansa yake tsarkake kansa yake girmama kansa subhanallazi asra bi abdihi Sarki ya tabbata ga wannan da ya ɗauki bawansa ya yi tafiyan dare da shi waye wanda ya wannan aikin shi ne Allah kaga Allah ke yabon kansa da kansa li'anna lahu الأوصاف العظيمة لأن لله تعالى الأفعال العظيمة والمنن الجسيمة وترحمة gaske da جرمان قد أكيم النبي محمد lokacin da aka ɗauke shi daga masallacin ka'aba aka kai shi masallacin Kudus, alladhi huwa ajallul masajidi ala al-itlaq ila al-masjid al-aqsa alladhi huwa al-masajid min al-masajid al-fadila wa huwa mahallu al-anbiya al-alamatu sa'adi yace ƙudus mahada ce ta annabawan Allah sai gashi an kai manzon Allah ka duba sahihu sunan tirmizi hadisi na dubu uku da da da talatin 3131 Anas ya ba da labari yace utiya bil buraq sai aka kawo wa manzon Allah wata dabba ana kiranta al buraq hadisin ya inganta babu shakka akwai wannan dabba wata dabba ce ana kiranta al buraqu akwai riwaya ta al imamu muslim da ta siffa wannan dabban ta siffanta wannan dabban aka ce abyab fara ce ita wannan dabba tawilun tana da tsawo fauƙal himari wa dunal bagla ta ɗara jaki ba ta kai alfadari ba amma dabba ce wadda ɗan adam bai ganinta halitta ce ta Allah maɗaukaki kuma ba mala'ika ba ce alburaku dabba ce malamai da yawa suna cewa dabban nan ita kaɗai ce Allah ya halitta a duniya halitta ce guda ɗaya ita kaɗai ya ka duba an nihayatu fi garibil hadisi wal athar mujallar na farko shafi na 120 ibn al-asir sun miya bidhalika abin da sa ake kiranta al-buraqu mai walqiya linusu'i launihi saboda wato kyan launinta wa shiddati bari'ihi da tsananin kyalli da take yi shi yasa ake kiranta al in inji ibn al wa qila li sur'ati ba ce da take da saurin gaske tafiyanta saurinta yana kamar walƙiya don haka ma aka ari kalmar albarku aka yi mata suna da shi an kawo ta in ji anas bin mali muljaman musuraja an sanya mata linzami an ɗora mata siddi an kawo ta ga manzon Allah ga mala'ika jibrilu na gefe a kanta ne annabi zai yi tafiyan nan daga makka zuwa Kudus. fastas'aba alaihi Anas bin Malik yace sai wannan dabban ta yi tutsu ga manzon Allah bi ma'ana wato ta bijirewa manzon Allah tana ta kin manzon Allah ya hauta me yasa ba ta son annabi Muhammad ya hauta lokacin da take haka nan malamai suka ce fama rakiba uh, domin abin da yasa an samu daɗewan zamani tsakanin lokacin da annabin ƙarshe ya hauta da lokacin da annabi Muhammad zai hauta an samu lokaci mai tsawo wannan shi yasa take rigima wato take rikici ga annabi Muhammad sallallahu alaihi sallam. fa wada'a jibrilu ah, yadahu ala ma'rifatihi sai ah, annabi ah, sallallahu alaihi wa yadda ya bada labari mala'ika jibrilu sai ya dora hannunsa a kanta a goshinta da mala'ika ya dora hannunsa a kanta sai ya ce mata amma tastahi yanzu baki jin kunya yanzu baki jin kunya abi muhammadin taf'alu haza yanzu annabi muhammad din kike masa gardama baki son ya hauki fama rakibaki ahadun akramu ala minhu ina tabbatar miki babu wani mutum wanda yake da daraja a wajen Allah daga cikin waɗanda suka hauki wanda ya kai darajar annabi Muhammad nan don haka gwandama ki kwantar da hankalinki mala'ika jibrilu yana faɗin wannan magana farfabba arakan sai dabban nan alburak ta yarfar da zufa nan da nan ta natsu annabi muhammad ya hauta in ka duba tuhfatul ahwazi littafin sharhi na sunan tirmizi mujallar na takwas shafi na ɗari da ɗaya aka ce innal buraka inna mastas'aba alaihi li bu'di ahdihi bi rukubil anbiya'i qablahu abin da ya sa ya ɗan yi rikici ga annabi Muhammad bai yarda ya haushi ba saboda an samu daɗewa tsakanin annabin ƙarshe da ya haushi da kuma wannan zamani da manzon Allah yake so ya haushi an samu daɗewa <clears throat> domin annabin ƙarshe wanda babu wani annabi a bayansa sai annabi Muhammad shine annabi Isa alaihi salam tsakanin annabi Isa da annabi Muhammad an samu shekara ɗari biyar da hamsin da ɗaya zuwa shekara ɗari shida bisa saɓanin riwayoyi na malaman tarihi ka duba tarihin al'imamu tabari mujallar na farko shafi na ɗari hudu da tis'in da shida don haka shekarun suna da yawa tsakanin annabin da ya hauta na ƙarshe da annabi muhammad kuma dabba ce da annabawa ke hawa dabba ce da annabawan allah suke hawa in za su yi tafiya wannan ya samu hadisai masu yawa don haka annabi ibrahim salam lokacin da ya taso allah madaukaki ya bashi umarni yana zaune a kudus allah ya bashi umarnin ya zo makka ya gina ka'aba bi ma'ana ya kawo matarsa hajar da ɗanta annabi isma'il lokacin da aka bashi wannan umarni ai ita wannan dabba ce aka tura masa hadisin yana cikin sahihul bukhari da sahihu muslim ka duba akhbaru makka mujallal na farko shafi na 54 annabi ibrahim dabbar alburaq ya hau daga kudus ya zo makka ya aje matarsa hajara kana iya cewa bai wasa hajara da ɗansa annabi isma'il alaihi salam sannan lokacin da annabi isma'il ya girma annabi ibrahim yakan kawo ziyara yana zuwa duba iyalinsa lokacin da annabi isma'il ya girma allah ya umarci annabi ibrahim ya gina ka'aba a wannan lokaci ya sake hawan wannan dabba ya taho makka don haka ita ce dabban da annabawan allah suke hawa in za su yi tafiya akwai hadisin da al'imamu hakim ya inganta riwaya ta al'imamu muslim kuma hadisin yana sahihu sunan da tirmizi hadisi na 3122 A da talatin biyu annabi muhammad ya ce an kawo wannan dabban albura ga mala'ika jibrilu sai na hau kan wannan dabba nan da nan dabban nan ta ɗauke ni daga makka zuwa ƙudus manzon Allah ya ce lamman ta haina ila baitul maqdis muna isowa masallacin ƙudus sai muka tsaya na sauka daga kan wannan dabba Kala jibrilu bi isba'ihi mala'ika jibrilu ya dauki yatsarsa ya soki wannan dutsen da ke harabar masallacin Kudus da yatsa Yahuda dutsen fashadda bihil buraq sai ya ɗaura wannan dabban alburaku a jikin wannan dutse ga dutsen yana gaban masallacin Kudus a jikin wannan dutse aka ɗaura dabban nan alburak manzon Allah ya sauka akwai riwaya ta al'imamu imam Muslim hadisi na 162 hadisin Anas bin Malik kuma al'imamu Tabarani ya rawaito riwaya ta Abu Umama al hadisi ne ya inganta annabi ya ce thumma dakhaltul masjida bayan na ɗaura wannan dabba sai na shiga masallacin Qudus da shiga na fa sallaitu fihi raka'atayn sai na yi tahiyatul masjidi ashe tahiyyatul masjidi yana da asali annabi ya ce ina shiga masallacin Kudu sai na yi raka'a guda biyu na filfilo raka'a guda biyu na gaisuwan masallaci bayan manzon Allah ya yi waɗannan na filfilo ka duba al-mu'jamul awsat hadisi na 3869 al-mustadrakul hakim hadisi na 4407 hadisin Aisha hadisin ya inganta yana cikin silsilatu sahiha hadisi na 306 kamar yadda albani ya inganta hadisin haka nan ibn hajar al-asqalani ya inganta shi a cikin fathul bari mujallar na takwas shafi na 392 bayan manzon Allah ya yi tahiyyatul masjidi thumma uqimatus salat uqimatis salatu sai lokacin sallah yayi fatadafa'u annabawan Allah kaf na tarar da su a masallacin kudus. sai rige-rige ake yi wa zai mana limanci annabi dai yana tsaye waje guda hatta kaddamu muhammadan suka ce ai babu liman sai annabi muhammad manzon Allah ya wuce ya limanci annabawa shi yasa ake kiransa imamul mursalin shugaban manzannin Allah saboda ya limanci annabawa baki ɗayansu annabi da kansa ya ce sun urija bina ila sama'i daga nan sai aka haura da mu saman bakwai na tafi ganawa da Allah maɗaukaki to daga ina kenan shin daga kan wannan dutsen na waje ne annabi ya yi al zuwa saman bakwai ko kuwa a cikin masallacin kudus ne ba za ka taɓa samun hadisi ko ayar ƙur'ani akan haka ba shi dai abin da manzon Allah ya faɗa bayan mun gama sallah sai Allah maɗaukaki ya yi umarni aka haura da ni zuwa saman bakwai ba a ayyana mahallin almi'iraj ba to don haka wannan dutsen da ke farfajiyar masallacin Qudus albarkan da ya samu shi ne kasancewar mala'ika jibrilu a jikinsa ne ya ɗaura wannan dabba ta alburak wacce annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya hau kanta a lokacin isra'i daga makka zuwa masallacin ƙudus amma cewar daga jikinta ne annabi ya yi almiraj wannan babu hujja in ta ayar alƙur'ani ko ta hadisin annabi muhammad abin mamaki malaman tafsiri da yawa sai suka ce wai annabi ya fuskanci masallacin kudus ne saboda wannan dutsen wannan dutsen da aka ɗaure dabban nan alburak hakika wannan magana tana da ban mamaki kuma malaman tafsirin nan suna da yawa misali al'imamu tabari a tafsirinsa mujallar na biyu shafi na uku ka duba addurrul mansur littafin tafsirin al'imamu suyuti mujallar na farko shafi na ɗari uku da arba'in da uku sa'alabi mujallar na الإمام shafi na نفر biyu da hamsin da tara. لأن رسول الله كان يصلي بمكة إلى الكعبة ثم أمر بالصلاة إلى صخرة بيت المقدس بعد الهجرة سبحان الله haka in ka duba al-kashaf littafin tafsiri na al-imam zamakhshari mujallal na farko shafi na ɗari da littafin tafsirin al-imam al-baydawi mujallal na farko shafi na ɗari hudu da goma sha shida da littafin tafsiri na al-imam naisaburi mujallal na farko shafi na ɗari uku da hamsin da biyar kai hatta al-imam shaukani ya yi irin wannan magana a cikin fathul qadir mujallad na farko shafi 234 maganar asali ta al-imam ce yace inna nabiyya kana yastakbilu sakharata baitul maqdisi wai lokacin da annabi ke madina ya fuskanci wannan dutsen ne na masallacin kudus yayi sallah wallahi babu hujja akan wannan magana annabi sallallahu alaihi sallam ya daraja masallacin Kudus ne ba wannan dutsen ba don haka malamai sun yi rubuce-rubuce saboda tabbatar da abin da ke gaskiya game da wuraren ibada ɗinnan masu daraja ka samu littafin da ake kira shifa'ul qulubi bi ibtali shubahin yahudi haulal kudusil maslubi da kuma wani littafi da ake kiransa sakharatul kudusi fi bau'il aqidatil islamiyya littafin Nasir bin Abdulrahman bin Muhammad aljudai wannan dutsen da yake farfajiyar masallacin ƙudus tsawonsa ya kai kamar mita goma sha takwas faɗinsa bai wuce mita goma sha uku ba sannan dutse ne da ƙarƙashinsa akwai wani loto akwai wani kogo haka kogon ba zai wuce kamar mita ɗaya da rabi ba sai ya zamanto kamar wato dutsen bai gama kwanciya a kan ƙasa ba har ma wasu na da'awar cewa dutse ne da ke rataye tsakanin sama da ƙasa bai zauna kan ƙasa kawai ba kasancewar ƙarƙashinsa akwai loto hakika yana cikin duwatsun da suke farfajiyar masallacin ƙudus to amma a yanzu shi wannan dutsen ba a fili yake ba akwai gini da aka yi a kansa an masa ƙubba shi ake kira dome of the rock wato ƙubba da take kan dutse an mata ƙubba an mata abin da ake ce ma dom da ma'ana an gina samanta wanda ƙubba ɗin yana da tsawon kamar ƙafa 67 sannan an gina shi a kan dirkaki kamar guda hudu yana da kofofi hudu ta ko'ina za ka shiga cikin wannan dutsen waye wanda ya fara gina kubba kan wannan dutse hakika annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam har bar duniya bai taba yin magana dai akan wata daraja na wannan dutsen ba saboda haka manzon allah bai taba yin umarni a girmama wannan dutsen ba ba a gina kan wannan dutse ba a zamanin annabi muhammad ba a yi masa jinka ba bi ma'ana ba a gina masa kubba ba a zamanin sayyiduna abubakar haka nan zamanin sayyiduna umar zamanin sayyiduna usman zamanin sayyiduna ali sai a zamanin abdulmalik bin marwan hijira na da shekaru 66 bayan rasuwar annabi muhammad da shekara 51 ko ka ce 56 kai 55 eh, annabi sallallahu alaihi wasallam ya bar duniya da shekaru kamar hamsin da biyar sannan abdulmalik bin marwan a lokacin yana shugaban musulmai a wannan shekara ya yi umarni a gina wannan kubba akan wannan dutsen ka duba albidayatu wan nihaya littafin tarihi na ibnu kasir mujallar na tara shafi na talatin da ɗaya da tarihu zahabi tarihul islam mujallar na biyar shafi na hamsin da uku tarihul khalifa shafi na ɗari biyu da sittin da uku zamanin abdulmalik bin marwan hijira na da shekara sittin da shida ya yi umarni a gina ƙubba a kan wannan dutsen dutsen da ke farfajiyar masallacin ƙudus aka gina wannan ƙubba ginin da ya yi ya samu shekaru ana yinsa kuma ya kashe kuɗi wajen gina ƙubban nan ya sa masa ma'aikata kamar ɗari uku bayan an gama gina shi waɗanda za su ringa hidimar wannan ƙubba da kuma masallacin ƙudus ƙa'ida ce dama waɗannan mutum ɗari uku da suke hidimar wannan guri idan mutum ya mutu ɗansa sai ya ci gaba da aikin da yake yi turaren da ake zubawa a masallacin ƙudus da wannan ƙubba turare ne wanda ya fi kamshi a duniya malaman tarihi suka ce in ka ziyarci kudus kai ibada ka fita ka koma garin ku duk lungun da ka gilma mutanen unguwan sai sun ji kamshi haka ma ake gane ai wannan wanda ya tafi ziyartar kudus ne ta dalilin kamshin da ake ji a jikin mutane idan sun dawo daga ziyarar masallacin kudus ya kashe kuɗi wajen gina wannan kubba ibnu kasir ya ce lamma faraga min ha lokacin da abdulmalik bin marwan ya gama gina wannan kubban lam yakul laha nadirun ala al ardi bahjatan wa manbara duk faɗin duniya babu wani ginin da ya kai shi kyau kuma babu wani ginin da aka kashe masa kuɗi kamar shi to amma idan ka duba hoton da ake nunawa a yanzu na dome of the rock wannan kubba da aka gina akan wannan dutsen kubbar ba ainihin wanda abdulmalik ya yi ba ne wannan Kin hassan eh, Kin hussein na jordan ko marigayi shi ne ya gina amma hakika mutum na farko wanda ya gini a kan wannan dutse shi ne abdulmalik bin marwan don haka abin ba shi da asali a sunnar manzon Allah me yasa ya gina wannan kubba me yasa ya yi hidima ga masallacin kudus a wannan lokaci ibnu kasir a littafin albidayatu wan nihaya ya kawo dalili yace saboda an samu sabani a tsakanin musulmai a zamanin Abdulmalik bin marwan shugabanci ya kasu kashi biyu a duniya shugabancin musulmai mutanen da suke yankin hijaz sun zaɓi abdullahi bin zubair sahabin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam shi ne yake halifantar su abdullahi bin zubair shi ke kulawa da yankin da ya haɗe tsakanin madina da makka saboda haka in mutane sun tafi aikin haji abdullahi bin zubair yakan yi huɗuba yana nuna musu kurakuran abdulmalik bin marwan yana cin sawun mulkinsa shi kuma abdulmalik bin marwan sai yana son ya hana mutane tafiya aikin haji da yawaita zuwa umara sai ya yi aiki da hadisin annabi muhammad ai masallatan guda uku ne masu daraja bayan ka'aba akwai masallacin madina bayan na madina fa akwai masallacin kudus shine fa sai ya raya masallacin kudus ya kuma kashe masa kuɗi ya masa hidima da ba a taɓa yi ma wani masallaci ba a wannan lokaci don haka labari sai ya bi ko ina a duniya mutane kuma sai ziyara ka san dan adam wani ma ba dan ibada zai tafi kudus ba abinda zai kai shi shine kallon aikin da aka yi a wannan gurin don ya karkatar da hankalin mutane su koma ziyartar masallacin Qudus su bar tafiya umara da aikin haji kasancewar ga abinda Abdullahi bin Zubair yayi wa kana yad'u ila nafsihi wa kana fasiha فمال معظم أهل الشام إليه Kasir. Wa balaga zalika inda عند عبد الملك فمنع الناس من الحج kasancewar abdullahi bin zubair mutum ne mai fasaha yana shugabantar musulmai a yankin alhijaz to yana hudu ba yana nuna musu illolin banu umayya mutanen da suke zuriyar banu umayya musamman abdulmalik bin marwan irin kurakuran da ya aikata ibnu kasir ya ce famana annasa min alhaji don haka abdulmalik sai ya hana mutane tafiya aikin hajji ya ce daga yanzu domin shi headquarters tana damascus ne syria kada wani ya tafi aikin haji fadajju mutane suka yi kururuwa suka ce baka isa ba ka hana mu ibada shi da sai ya ce to ai ga wani masallaci wanda ya tabbata a sunna cewa masallaci ne mai daraja ya masa hidima mutane sai suka koma ziyartan kudus maimakon tafiya aikin haji da umara wannan shine dalilin gina wannan kubba amma abin takaici a wannan lokaci da yawa mutane sukan makala hotunan masallacin wannan kubba da ake kiransa dome of the rock suna ɗauka shi ne masallacin kudus alhali ba shi ne masallacin kudus ba wannan alƙibla ce ta yahudawa in ji ibn al-qayyim al don haka yahudawa sai suka yi amfani da wannan jahilcin yanzu suna tona rami ƙarƙashin masallacin kudus kokari suke su rusa masallacin Kudus din saboda hankalin duniya ya karkata akan cewa Dome of the Rock shine asalin masallacin Kudus kasancewar jama'a sun jahilci al'amarin kenan za su ci riba biyu in sun rusa masallacin Kudus sun rusa wuri mai daraja a karantarwan Annabi Muhammad idan suka bar Dome of the Rock dama can alkiblar su ce sannan za su gina wani gini nasu da suke cewa wanda zai yi kama da asalin ginin annabi Suleiman, wannan shine ƙoƙarin da suke ta yi to wannan dutse yana da kyau jama'a su bambanta al'amarinsa da masallacin Qudus idan za ka yi ziyara to ka tabbata masallacin Qudus ka ziyarta ba wannan dutsen ba Dome of the Rock ba shi da alaka da wani babi na musulunci wanda ke nuna akwai ibada da ake na musamman na'am haƙiƙa akwai abubuwa da dama da malamai suka faɗa sun ce na farko annabi sallallahu alaihi wasallam ya ba da damar musulmai su kai ziyara masallacin kudus kuma wannan dutse yana cikin farfajiyar masallacin kudus kenan in za ka tafi ziyara masallacin kudus don ka tafi da nufin ka yi ibada a masallacin ba da nufin zuwa wannan dom of the ba ba ka saba sunnar annabi muhammad ba na biyu ya tabbata cewa annabi sallallahu alaihi wasallam a daren al'isra lokacin da ya iso masallacin kudus mala'ika jibrilu ya ɗaure wannan dabba alburak a jikin wannan dutse to iyakan falala da aka tabbatar kenan a sunnar manzon Allah game da wannan dutsen amma shin dan mala'ika ya ɗaure wannan dabban alburak a jikin wannan dutse yana nuna cewa dutsen yana da daraja wannan ba hujja ba ce illa iyaka an ɗaure dabba a jikin dutse wannan bai gwada cewa dutsen yana da wata alfarma na uku idan aka ce al'aqsa ba masallacin kudus ake nufi kadai ba la yaqtasu bil masjid al qa'im bin nahiyati ah, ah, qabliya al janubiyya da dama mutane sukan ɗauka wannan dutsen shine muhimmi wurin da ake kira al'aqsa, alhali kuskure ne Al'aƙasa suna ne da ya game masallacin ƙudus ɗin da kuma farfajiyarsa da duwatsun da suke kewaye da shi har wannan dutsen yana cikinsu don haka in mutum ya ta ziyara ziyararsa ya yi ta ne domin ibada a masallaci kada ya tafi da nufin ziyartar wannan dutsen domin akwai al'adu da dama waɗanda mutane suke akan wannan dutse musamman abin ya daɗe ana yinsa tun zamanin eh, abdulmalik bin marwan jama'a da dama <clears throat> in sun tafi suna ɗawafinsa yadda kasan in mutum ya je maka yake ɗawafin ka'aba mutane suna ɗawafin wannan gurin dome of the rock ɗawafi sosai bayan sun gama ɗawafi su je a yi musu aski kamar yadda kasan in ka tafi umara in ka gama ɗawafin ka'aba ka yi sa'ayi sai ka tafi ka sauke umara shine ka yi aski to haka mutane saboda jahilci in sun tafi ziyaran kudus suna ɗawafin wannan dutsen idan sun yi ɗawafinsa bayan sun gama sannan kuma sai su je a yi musu aski suna da awa cewa wai ana ganin sawun annabi muhammad akan dutsen wannan da'awa bata inganta a sunnar annabi muhammad ba kuma babu hujja akan cewa annabi ya hau kan wannan dutse ne kafin aka yi mai da shi zuwa saman bakwai shi dai abin da manzon Allah ya faɗa shi ne bayan ya gama sallah a cikin masallaci sai aka tafi da shi saman bakwai shin a cikin masallacin ne a waje ne babu nassi da ya tabbata daga bakin annabi Muhammad mutane suna da awar cewa wannan dutsen shine tsakiyar duniya suna da awar cewa wannan dutsen yana da daraja daidai da alhajarul aswad wanda ke jikin ɗakin ka'aba waɗannan wato aqidu ne na jahilci wanda ba su da asali daga sunnar manzon Allah don haka duk mutumin da zai ziyarci kudu sai ya kiyaye kar ka yadda ka yi dawafin wannan dutse kar ka yarda ka shafa jikin wannan dutse kada ka yarda ka sumbaci wannan dutsen wannan abu ya keɓanta ne kawai ga ɗakin ka'aba ka'aba ce kaɗai ake ɗawafinta الحجر aswad da yake jikin ka'aba da rukunul yamani su kadai ake taba jikinsu hadisi ya tabbata daga bakin annabi muhammad sannan alhajarul aswad da yake jikin ka'aba shi kadai ake sumbata banda shi babu wani dutse a duniya da aka ce ka sumbace shi yana da kyau jama'a su mai da hankali ziyaran ƙudus ibada ne amma fa in ka ziyarta to tabbata ka kiyaye ibadan da ya kamata a yi a wurin nan akwai bambanci tsakanin Kudus da masallacin Ka'aba da masallacin Annabi Muhammad masallacin Ka'aba da masallacin Madina ana kiransu harami masallacin Makka yana da hurumi masallacin Madina yana da hurumi amma masallacin Kudus ba shi da hurumi saboda haka ba a kiransa harami laisa haraman ibn al-qayyim al-jawziya a cikin al-manarul munif shafi na 87 yace lam dalilin dalilun fil kitabi wala fi sunna li fadilati sakhra babu wani hadisi da ya taho imma a ayar alqur'ani imma dalilin ya zo cikin alqur'ani ko a sunnar annabi Muhammad akan cewa wannan dutsen yana da wata falala babu kullu hadisin fi sakhrati fa huwa kazbun muftara duk wani hadisi da ka karanta game da falalan wannan dutsen da ake kiransa dome of the rock to ba shi da asali bai inganta ba ibnul qayyim yace kiran ƙarya aka yi ma annabi muhammad akwai hadisai da dama waɗanda zaka ci karo da su suna maganan falalan wannan dutse kamar misali akwai riwaya ta Ibn maja hadisi na 3456 الإمام الحاكم أتكين المستدرك مجلد نفط شافي ندري دا إشيرين أقوي كما رواية الإمام الترمذي حديث ندري تقول دا سبعين دا بقوي akwai riwaya ta al'imamun nasai hadisi na da da da tara talatin biyar. wai annabi ya ce as-sakhratu min aljanna. wannan dutsen yana cikin duwatsun aljanna ko ka samu an ce duk wani rafi na duniya to yana ɓuɓɓugowa ne daga wannan dutse ko kuma ka samu hadisi an ce dutsen yana kan wani rafi ne na aljanna ko ka samu hadisi an ce wannan dutsen a kansa ne za a tara mutane a ranar tashin kiyama ilaihi ardul eh, mahshar wal manshar hadisin yana da rauni a duba ba'ifu sunan ibn majah hadisi na 298 don haka duk wani hadisi da ke magana akan falalan wannan dutse bai inganta daga annabi Muhammad ba don haka dome of the rock ba shi da ma'ana ga rayuwar musulunci yana da kyau jama'a su gane ka yi tambaya ina masallacin kudus yake yahudawa suna da sharrin gaske sai da suka yi dabara da duk za su yi dabara shin sun haɗa baki ne da kafafen labarai na duniya koya abin yake sai Allah sai da aka wayi gari kusan sassan duniya akasarin musulmai sun ɗauka dome of the rock shine asalin masallacin kudus alhali kuma ba haka ba ne shi wannan dome of the rock ɗin shine alƙiblan yahud don haka mu mai da hankali cewar ai malaman farko su suka gina misali abdulmalik bin marwan tsakaninsa da manzon Allah shekara hamsin da biyar ne kada shi ya fara gina kubba akan wannan dutsen wannan yana gwada cewa dutsen yana da daraja la lam yaf'al zalika sahaba wala tabi'un annabi bai yi ba sahabbansa ba su yi ba tabi'ai ba su yi ba babu aya babu hadisi ya za a yi wannan dutse ya samu daraja saboda haka don wani mutum daga cikin shugabannin musulmai na farko ya aikata wani aiki aikinsa bai zama ibada aikinsa bai zama hujja sannan ba a taɓa samun wani sahabi ko wani tabi'i ya ziyarci masallacin kudus ya tafi kan wannan dutse ya shafa shi saboda samun albarka ba ga abdullahi bin umar ɗan sayyiduna umar radiyallahu anhuma kana a ata baital maqdis dakhala Ilaihi wa salla fihi wa la yaqrubu sakhara Abdullah bin Umar in ya tafi ziyaran Qudus sai ya shiga masallaci in ya shiga masallaci yayi nafilinsa sai ya fita ya kama tafiyarsa baya duba wannan dutsen bare ya taba shi don haka ka shafa wannan dutse alama ce ta kana koyi da addinin Yahudawa wa qad umirna an nukhalifahum kuma an umarce mu mu saba ma aqida ta yahudu musamman abin da ya danganci addinin su saboda haka ba daidai bane musulmi in ya kai ziyara masallacin Qudus ya tafi wannan gurin don of the rock saboda girmama shi ko don shafa dutsen nan ko don yin wata addu'a domin da dama suna cewa suna da aqida cewa idan mutum yayi addu'a akan wannan dutsen addu'arsa za a karba har ma malamai suna da'awar cewa in mutum ya yi rantsuwa a gurin to rantsuwar fa tana tabbata wannan ya kauce ma sunnar annabi muhammad ka duba majmu'u fatawa ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه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 bayani ya gabata cewa lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi hijira daga makka ya koma madina ya mayar da kudus ta zama ita ce alƙiblarsa tsawon shekara ɗaya da rabi to shin wannan yana nuna cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya kwaikwayi yahudawa kenan saboda ya fuskanci su domin yahudawa suna fuskantar kudus ne idan za su yi ibada sai gashi annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam a lokacin da ya koma madina ya koma yana fuskantar kudus ya samu watanni kamar goma sha bakwai babu shakka wannan baya nuna cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi koyi da yahudu yana da kyau mu sani cewa kudus ya kunshi abubuwa guda biyu ya kunshi masallacin kudus sannan kuma ya kunshi wani dutse wanda yake farfajiyar masallacin kudus akwai ainihin masallacin da yake kudus sannan kuma akwai wani dutse wanda yake harabar masallacin kudus to wannan dutsen da yake harabar masallacin kudus shine alkiblan yahud ba masallacin kudus din ba yana da kyau mu bambanta abubuwa guda biyu dinnan. nan an ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya fuskanci kudus ya yi ibada tsawon shekara ɗaya da rabi wannan baya nuna cewa manzon Allah ya yi koyi da yahudawa domin kudus ya kunshi abubuwa guda biyu akwai masallacin kudus akwai kuma wani dutse wanda yake harabar masallacin kudus wannan dutsen da yake harabar masallacin kudus shine alkiblan Yahud. ka duba almanarul munif littafin ibn al-qayyim al-jawziya shafi na 87 to annabi sallallahu alaihi wa sallam ya fuskanci masallacin kudus ne tsawon wannan lokaci saboda wasu dalilai da farko kudus shine wurin da annabi ibrahim alaihi salam